littafi mai tsarki, ceto ta wurin magana ne. Yesu Kiristi ya nanata wannan ƙofar mulkinsa, ba za a buɗe masa ba ga duk wanda ya ce shi Kirista ne, mai ceto ya nanata cewa ba duk wanda ya kira shi Ubangiji za a ƙyale shi ya shiga sama ba, sai dai waɗanda suka yi ƙoƙari a tserewar Kiristocinsu? Yesu ya ce, Ku yi ƙoƙari ku shiga ta ƙunƙuntar ƙofa. gama da yawa ina gaya muku, da yawa za su nemi shiga, amma ba za su samu ba, da zarar mai gidan ya tashi ya rufe ƙofa, sai ku fara tsayawa a waje, ya ƙwanƙwasa ƙofa yana cewa, Ya Ubangiji, ya Ubangiji, ka buɗe mana, zai amsa kuma ya ce maka, Ai, ban san ku ba, daga ina kuka fito, daga nan ne za ku fara cewa, Ai, mun ci mun sha a gabanka. ka koya mana a titunanmu, amma zai ce, Na ce maku ban san ku ba, daga ina kuka zo, ku tafi daga wurin nan, dukkanku masu aikata mugunta, nan za ku yi kuka da cizon haƙora lokacin da kuka ga Ibrahim da Ishaku da Yakubu da dukkan annabawa a mulkin Allah, ku kuwa an fitar da ku, za su zo daga gabas da yamma, daga arewa da kudu, su zauna a mulkin Allah. Kuma da yawa na ƙarshe za su zama na farko da na farko kuma waɗanda za su kasance na ƙarshe Luka goma sha uku ɗigo ashirin da hudu talatin darasi. Ceto mai sauƙi ne a bayyana shi, hanya ce ta ƙubuta wanda Gesu Kiristi ya yi tare da rayuwarsa domin cetar da masu zunubi daga azabar wutar jahannama. A halin yanzu, mutum zai iya samun ceto kawai lokacin da ya yarda da Gesu Kiristi a matsayin Ubangijinsa da mai cetonsa. Don haka, dole ne a yi tunanin cewa ceto na sirri ne, ba za a iya gado ta ba, kuma ba za a iya samun ita a madadin sauran abokan aiki. Kowane mutum dole ne da kansa ya furta gesu Kiristi kuma ya yarda da shi a matsayin Ubangiji. Don karɓa cikin mulkin Allah ko yaya yana yiwuwa mutum ya riƙa zuwa coci akai-akai, amma ba zai samu ceto ba. ba wanda zai samu ceto ta wurin ayyukan Kirista, kowa da kowa dole ne da kansa ya furta ban gaskiyarsa cikin Yesu Kiristi don samun tsira. Addu'a Ya Ubangiji, na yi imani cewa Yesu Kiristi sunanka ne da aka aiko daga sama domin ceton mutane daga azabar wutar jahannama. Saboda haka, ina ayyana imani na a gare shi, na furta cewa Yesu almasihu ya mutu saboda zunubaina. kuma ya tashi daga matattu ya bani rai madawwami saboda haka na yarda da shi a matsayin ubangiji na mai ceto na na kuma faɗi laifina na yashe su na imani da cewa ni yanzu na sake zama kirista kuma na yi alkawarin yi wa Allah biyayya da amincinsa har tsawon rayuwata amin